ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ga كوم أبو abota kun yi jayayya da annabi a kan abin da kuke da ilimi na daga lamarin addininku da abin da aka saukar muku to kuma don me kuke jayayya a kan abin da baku da ilimi na daga al'amarin annabi Ibrahim da addininsa wanda baya cikin littafinku kuma annabawanku ba su zo da shi ba Allah ya san hakikanin al'amurra da ɓoyoyinsu, amma ba ku sani ba